to bismillahir rahmanir rahim muna nan abin da a cikin darasinmu a kan abin da ya shari addu'a idan ba ku mance ba a cikin wannan da namu yi cikin rafiya a yau والدعاء موقوفة على توكل شروط وانتفاء موانع shine darasin mu babinmu na 61 wato كربوا addu'a an tsayar da karbuwa addu'a ba a karba addu'a sai in mutum ya cika sharuɗa da ya sa aka hanta addu'a sannan kuma abubuwan da ka hana addu'a bai da suwa idan mutum bai da abubuwan da ka hana a shi addu'a sannan sharuɗan da ka sa a shi addu'a ya cika su da yi addu'a ana karɓa takaddama ma'ana ya gabata tare da mu zikirin ƙaunin lahi tabaraka wa ta'ala maganar allah tabaraka wa ta'ala wa kuma da wani ya lakum ubangijin ku ya ce ku roƙe ni in karfa muku addu'a wani. ku yi addu'a gare ni a astajib lakum ya an samu ku addu'a ku inna allazina yastakbiruna an ibadati lalle wa'annan da suke girman kai ga ibada ta sai da kulu na jahannama dakiri za su shiga jahannama suna kaskanta wato waɗanda ka girman kai ba su yin addu'a ya kira addu'a ya ce ibada ta ke waɗanda ka girman kai ba su yin addu'a to za su shiga cikin jihar jahannama kaskanta wa bayanu ma fihi to bayanin abin da ke cikin wannan aya min dalalati na isharar qur'ani ala ijabatin lahi liman da'awu wato dalalata tana nuni ga wato an tawa Allah subhanahu wa ta'ala ga man da'awu wanda biyar roƙe shi shi har abin aya ta nuna wa ud'uni na lakum Wata kaddama ma'ana aidan kuma ya gabata tare da mu istishkalu da da ilmi kun san baya ma ambaci mushkila wadda wasu malamai suka kawo game da sha'anin asuwa don akwai malamai da an koyi bayan allah su alhai kuma sun yi addu'a sun roƙi wani abu kuma sun ɗauki lokaci suna roƙo ne ba su same shi ba gashi kuma Allah ya ce ku roƙon 'yan an samu ku to ko kama ambaci mushkila game da wannan cewa ai ba dole abin da ka roƙa yanzu a baka ba ko da an samu yana wa sai nan gaba ba dole abin da ka roƙa shi za a baka yana yiwa ka roƙi abin da mashin a baka abin nan a baka kariya daga wasu da shirin su halaka ka sai a hana maka mashin sai a baka tsawo a an sha addu'a ka amma an baka mashin din zai zama jiya mutuwa sai Allah ya juya shi can wajen kare ka sai ya kare ka kun ga dai an an sha addu'a sannan kuma wata addu'a wani lokaci in mutum ya yi addu'a a nan duniya sai lahira za a bashi an an sa amma an aje mai ranar lahira don ma ambaci wayanna abubuwa kun san wasu hadisai da muka karanta da ku wayanda aka je ranar lahira wani ya yi ta addu'a nan duniya bai samu ba sai da aka je ranar lahira sai Allah ya kawo mai addu'o'in nan da ya yi duka sai ya ce ina an ka samu wa da an ka ce addu'o'in nan na da kai ta yi ba a baka ba an ka aje ma hannun su lahira ya ce Allah to dan me ka an shi tsaura ni da kake an aje min duka gaba da saboda ya ga wato alherin da a cikin su ya yi wanda an ka ba da duniya ya ce to ko inda an ka an sa an ka ba shi sami da an ka ba shi ya dole a aje mai saboda ya ga kaya to wannan mushkila ma ambace ta in ba kumanci ba saboda haka ba wai don karo ga abin da ka roƙa ko ka sai a baka ana iya hanta maka addu'a abin da ka roƙa amma kuma ba dole ne a baka shi ya yanzu ka yi ba ku lura da wannan za haka ku yawaita addu'a ya ce to mushkilar da ba da ahalar ilmi sun ka kawo da zalika ga wannan ma ambace ta ya annaba da da'i na kadiya da wuciya wani tashin masu addu'a yana yiwa yayi addu'a wa yasalu Allah umuran ya roki Allah wasu al'amura kada la yara annahu ta haqqaqa ta haqqaqa da shay'un yana yiwa bai ganin ko abu guda ya tabbata gare cikin waɗannan da ya roƙa aw ta haqqaqa lahu ba'du haduna ba'dun ko kuma ya samu tashi amma bai samu tashi ba Kuma ambaci wannan wa ajaba an zalika ahlul ilmi bi ajwabata adida malamai masu ilimi sun anta ga wannan matsala da an so shi adida masu yawa takaddama take da salatin minha ambaton dalili guda uku ya gabata min ha daga cikin illa annal ahsana ma kila fi zalika sai dai mai kyawun magana Abin da aka faɗa game da mutumin da ya addu'a ya ga kuma ya daɗe yana yi bai samu komi ba to abin da ya kamata a ce mai kuwa addu'a du'a sababu ita addu'a wato ba magani ta ba in ba ka da lahiya ka ce na yi addu'a na sha magani ba magani ta ba in ba ka da kuɗi ka ce na yi addu'a bari a kawo min kuɗi ba sana'a ta ba amma dai sababu dalili na wanda ka ta a samun muƙaddadin wanda ka hukuntawa da nailin matsalu daga samun abin da aka nema ita addu'a wato abin nan, a dalili na wanda in mutum ya je wannan dalili yana samun abin da yaka nema kun ga kamar mai fitar ya tsawo kaya ya kasa ya kwaki kunga ya hau dalili wanda ka sa ya samu kuɗi manomi ya yi shuka ya gyara ta ya nome ya gyara ta da kyau kunga ya hau dalili wanda ka sa ya samu hatsi to ya ta addu'a haka nan take dalili ce wa nailul da hushe rudu wa ma'ana to samun abin da ko mutum ka bida abin da mutum ka so samu ne gare lahu shurutun yana da sharuɗa wa mawani yana da abubuwan da ka hana a same shi yana da sharuɗan da ka sa a samu yana da dalilai da ka hana a samu kuma fa idza hasala shuruduhu to sharuɗan da ka sa a an sha addu'a wato idan abin na sun ka samu sharuɗa waɗanda ka sa a an sha addu'a idan sun ka kammala wata ban mawani'u wato abubuwan da ka hana a an sha addu'a sun ka koru to sun haƙaƙar matsalubu abin nan da aka rida to zai samu wa'illa idan ko ba ka sharuɗa ba ya ce fara yana yiwa ba a samu tun ba a cika sharuɗa ba yana yiwa ba a samu saboda haka sharuɗa addu'a tana da sharuɗa da aka so kowa ka san in yi addu'a an tato akwai sharuɗa da za mu faɗi waɗanda aka so ya sani akwai abubuwan da aka san ya nisanta kamin ya zama da ya yi addu'a addu'a ce ta zan karɓar ba ko san ma ambaci wasu bayi da Allah ya ƙidaya ya ce guda daga cikinsu wala in ta'ala na odiyan na wala inista adani lawali na to kamin mutum ya kai ga wannan matsayi ya zama duk da ya ce ko tawowa kai kace kai na na ciwo ya ce Allah baka lahiya ko da kaka zuwa gida sai ka ji ka warke to kamin mutum ya kai ga irin wannan matsayi sai ya cika sharuɗan na kun gaji hadisin ya amma wato na nisanta abubuwan da aka hana da kuma aikata abubuwan da aka ci idan mutum ya cika shirruɗa su zai kamu don haka ya ce wai za haka da shuru idan shirruɗan da ka sa an shi addu'a sun ka tabbata wanda famawa na uhu abubuwan da ka hana an shi addu'a sun ka koru to ta a saɗar matsalubu to abin da mutum ka da zai tabbata wa illa in ko bai cika shirruɗan ba abubuwan da ka hana a karba ba su koro ba fala ba za a karba ba don mutum na malami misali don mutum yana malami ba shi kaka da ya yi addu'a a karba ba don mutum yana jahili don mutum yana jahili ba shi kasa daga ina ji akwai daga waiwai na akwai wanda wannan ta zo amma dai adiba ina na ta akwai inda waiwai na ta wato ba don mutum yana jahili shi ka sa ba an sa addu'a ko ba a addu'a sharuɗa gare ta ko mallami ne kai ko jahili ne kai tana da sharuɗa in ka cika so a sha addu'a sannan tana da abin da ka hana an sa in kana da abin da ka hana an sa ba an sa addu'a saboda ka ba mallanci addu'a ka ba ba jahilci ta bi ba sharuɗan ta dai ko cika sharuɗa ba an sha addu'a shi ka za ku ga wani abin nan ba malami na ba amma in yi addu'a sai Allah ya ansa wani ko malami na in yi ba a ansa saboda ba daidai suke ba Allah rana wata ta'ala ya san abin da ka kaya a shi addu'a mai addu'a ya ce kamar wa sha'anu bi a al'amali saliha kamar dai wanda yake sha'ani ga dukkan ayyuka salihai wala azkarin nafi'a da zikirori masu amfani لا تقبل ba ان sakawa illa اذا استوفى المسلم muslimu في المسلم musulmi ya cika دو ba duk wasu ayyuka da kun gani na kwarai ba kowane aiki mutum ka yi a karba ba sai ya cika sharuɗan da ka sa a karbi wannan aiki da ya aikata idan bai cika sharuɗa ba ba a karba ba kun ga kama wanga lokaci da muke na yaki halar yaki haram a mutane da sayatawa ya sallaka magari jaka wajen nema abinda suka nema babu ruwansu da halal ya ki halal ya ki haram su dai su samu su gama to ko da malami na adda irin wannan yayi yayi addu'a ce ba ba su zama karfafa ba su zama karfafa saboda haka ba a karba sai in musulmi ya cika sharuɗa ko ta da amma wani ya kabuliha ya nisa ta kai ne ga abin da ka hana karba addu'a sai da ibada sai amma idza wujida mani'u amma in an ka samu abin da ka hana a anshi ibada wanta ba a sharri sharadin da ka sa an shi addu'a kuma ya koru fa inna amala la yuqbalu wani na aiki ba a karba wannan ita ce a hujja tabbatacciya banda hujjojin da muka ambata a baya hujja dai tabbatacciya ita ce wannan game da karba addu'a ko rashin karba addu'a wa sha'anu biddu'a ka zalika to yadda kun karbi sauran ibada wannan shi ne sharuɗin to sha'ani ga addu'a ma haka nan wa inna du'a na nafsi nafi'u shi addu'a ga kai ne addu'a mai amfani ne mufidu kuma addu'a mai ba da fa'ida wa huwa miftahun li kulli khairin kuma shi addu'a mabudi na ga kowane alheri da duniya wal akhirah nan duniya da lahira ita addu'a alheri ta ga dukkan mabudi na na alheri a nan duniya da lahira ga kowane da kulle khairin duk abin da yake alheri ko bine ne addu'a to mabudi ta gare shi idan Allah ya so ya baka sai ya shirya ka kai ta addu'a kai ta addu'a na sai dai shi addu'a duk da wannan duk da wannan abin da muka ambata to shi addu'a kanka kuma wato yana da bukatoci lakin na wuyar da da yi wata himma yana bukatar himma himmatar dahi himma mai addu'a shi mai addu'a ya zama mai himma wata hata azimati kuma ya zam um, himma ta cikin zuciya ta zan kuma ingantacciya ce kamar lokacin da ka roƙi Allah ya baka mashin ɗan roba roba misali to me an niyyarka in an ka baka mashin ni kaka ne kana ni don ka rika hawa zuwa wajen kasuwancinka ka ce ka nemo halaliya Koko kana ni don ka haushi ka sai ka wa ɗan uwanka alfahari to ya danganta ga ƙarfin himma da niyyar mutum idan ka don ka yi alwari ka nuna kai aka za kai aka za to addu'a ka ka jefar da shara. yanzu sharadin karba addu'a ka babu shi domin kana neman ka kana addu'a don ka yi sako saboda haka ana diba ainihin himmin mai addu'a wa na qasdi da kyawun manufa tai wa boda wa anil umuri da nisanta manufa tai daga al'amura allati tamna'u min al-qubuli wa'anda ke hana karba addu'a qala ibnu qayyim rahimahullah ibnu qayyim ya ce rahimahullah wa innahu ay addu'a shi addu'a mina a kawar asbabi yana cikin dalilai waɗanda an mai ƙari fi dab il makaru ga tura abin da an makaru idan ka ga abin da ba ka so to addu'a tana cikin makami mai ƙari wajen ka tura abin nan ka hana mai isowa ga wanda ba ka so wa rasulul madalubi tana cikin abin a akawa hanya da ta yi kowace ƙarfi wajen samun abin da ka so ka ga wani abin da ka so to addu'a tana cike abin da ya kowane ƙarfi wajen samu abin nan da ka tafi ka matsa ta to duk dalilin da za ka bi na biɗa kuɗi na menene to addu'a ta yi shi ƙarfi walakin sai dai kada ya takallaba a asaru alamomi ne wato alamar samun abin ta hanyar addu'a yana iya rauni wato ya takallabu wato yana iya yin jinkiri alamomin suna iya yin jinkiri misali ya ce in mali da abin fi ko ya zama mutum na addu'a amma cikin rainai wato akwai rauni cikin rainai yana addu'a kun san akwai wanda ka addu'a ya addu'a yake amma bai yarda da ita duka ba yana yin amma bai yarda da ita duka ba kun ga an samu rauni fi nafsi cikin rai bai an ya kuna du'a wallahi ya boru Allah ko ko mutum shi addu'a wanda Allah bai so yan uwan gana mu sune muna kaza mu muna kaza Allah ya ba mu namu marama eh Allah ya ba mu namu marama to wanga wagga mana tashi ba a bashi wato a bashi dukiya yi cin mutunci shi an manowa sai a bashi yi cin mutunci shi an manowa sai to wannan alamomin karba addu'a gare tana iya rauni don addu'a ta ya kai tun da cin mutunci zai yi addu'a ta ya kai du'a la ya rabu wa Allahu addu'a ce wadda Allah bai so lima bi mana ulwa ne saboda cikin ta akwai ta'addanci da ya kasan ya yi ya samu ku lura da wannan ita addu'a in kana so a yanshi addu'a ka dole sai ka niyya mai kyau don ne kaka neman kuɗi don ka kare mutuncinka ka ciyar da kanka ka ciyar da ɗiyanka ka kare mutuncinka shi ɗaya na ka taimaki addininka da 'yan uwanka to yi addu'a kana samun kuɗi yin lewa wa gamanawa don mai kyauta amma ka yi kuɗi don kai ma ka yi alfahari ka yi kaza ka yi abubuwan da ba su halitta ba yau mutum ko roƙon Allah ya kai ya samu kuɗi don ya yi babban gida da ya tsira na kowa ba dole na ya samu ba yin gida halarta amma yin gidan da ya tsara kowa alfahari na ba dole ka samu ba za alfahari na amma in kana so ka samu kuɗi ka yi gida don ka kare mutuncin kawa da duk masu gidaje suna kare mutuncin addu'a ka halatta bukata ka ta halatta to in kai addu'a kana samu amma mutanen da kai addu'a wai don su yi gidan da ya tsara na wani su yi alfahari to ba dole na ka samu abin da kaka so ba tun da manuwarka alfahari ta kana addu'a ne ga wani abin da layi yuhibbu Allah bukata ce la yuhibbu Allah ma fi min al ne, saboda cikin ta akwai udwan ƙetare haddin shari'a Don shari'a ba ta manta kama ba ta fa alfa kunga kenan abin da dai aka so mutum ya nemi abin halal ya yi niyya ta halar wa iya addu'a ya Allah sai yana samu a ya ce wa ‘yan malar da amin fiye a talibi wa adama ke balibi wato in malar da abin ko don rauni fiye narki cikin rainai hmm? in malar da abin kalbi ko don raunin zuciya wa adama kibalihi alallahi da rashin huskantar mutum da Allah kunga wato wato dalilai na waɗanda ka hana a shi addu'a na farko wato mutum shi yi addu'a ya roƙi abin da Allah bai so na biyu mutum ya zan zuciya dai tana da rauni wa ke ya kibalihi alallahi ya zan addu'a ya kai amma bai huskanci Allah gaba ɗaya yana roƙon Allah amma bai da Allah ba addu'a wajen yi ta bai haɗa zuciyar ta shiga Allah ba wakata da ya lokacin addu'a yana addu'a amma bai kau da kai ga kowa lokacin da yake addu'a kamar misali mutumin da na ce muku ya ce malam ya yi min magana da alhaji ya bani kuɗi in yi sana'a na ce bari in roƙa maka Allah ya ce malam ba roƙon Allah ne ka so in ana wa alhaji magana a yi mai ne. kun ga wanga iri ne sai ka ji ya ce na yi ta addu'a ba an sabo ni Allah ka yi da addu'ar ka ba ka yi da shi ba ba ka yi da shi ba idan za ka yi addu'a ba ya ma da kyau ka ce Allah yana roƙonka ka ta alhaji ya bani kuɗi bai ma da kyau ya sa alhaji abin nan na alhaji na Allah roƙi Allah sai ya an so ga alhaji ya baka in akwai na gaskiya na alhaji ba wai ka ce kai da kanka za ka iya ka ce wanda abda da gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa shi za ka ce ka ce cikin nawa da ɗaya zai baka ka taƙaita mai yawa ka roƙai kai tsaye shi Allah ka ce Allah ya baka kaza in cikin na alhaji ya ga dama sai ya an suma yana yiwa kana addu'a nan kana nan amma inda zai baka daga maka zai an so maka shi Allah ko ina nashi saboda kakka sai wajen addu'a kana cewa Allah ka an san min kaza gawa shi mala ai mai addu'a Allah shi an san min kaza gawa ne. wani ma kace malam na zai maka addu'a malam ba zai kowa da kai gari ka ba to wahala banza ka takaita abu mai yawa ka ce a roƙon ma Allah ya baka kaza sai ka ce wai cikin na to in bai rubuta cikin na alaji za a baka ba in ya rubuta babu rabon ka cikin na alaji kai ka wahala ka wahala ma da wahala banza za a canji na alaji ko kina ya sha na yi wurin Allah amma ka ce malam roƙon mai Allah ya bani kaza to nan gabacin gana Allah na duk abin da annan in ya ga dama ya ɗigo ya kawo maka yammacin da haka arewacin da haka ne kudu haka ne sama da ƙasa sun nashi na kace ka aro na mutum guda da aka an sama to yan ba a rubuta ba abin nan da ka roƙa cikin na alaji an rubuta shi amma gabas an kai shi shi ko alaji ga shi da za ta kai shi zai ka sun ta kaya ne wannan haka boka ya ta ta da boka ya kaka fi wajen malaman suna kace su yi ma irin wannan addu'a ba su kakkuli kakkuli ya an in mutum ya muku irin wannan roƙon addu'a kakkuli amma in ya ce ku roƙan mai Allah yana da buƙata ga Allah to wannan ku taimaka mai da abin da kuka iya wannan ku taimaka mai da duk abin da kuka iya wa alaikum assalam yi wannan babu da yi ka roƙi da wanda ka ga tana abin ƙwarai ka roƙi Allah ya yi taimake ka wajen taimake shi wannan baya da ne amma dai ka ce a ɗebo ma cikin kaya ne wannan baka wannan ka taƙaita abu mai yawa shi a ɗebo ma cikin masu yawa wa alaikum assalam wannan babu da yi ka roƙi Allah ya ansa maka haƙƙi ayin ƙur'ani sun ce karwa amma dai haƙƙi ne ka to zuwa da haƙƙi ne ka ta zuwa inda malamai wa an san ma an san ma kayan wani har zuwa inda malamai wa an san ma kayan wani wannan ba daidai na Allah ya ƙara mana ganewa yace abin na wayfunu irin wannan addu'a ta mutumin da bai fuskanci Allah kai tsaye gaba ɗaya ba yana kwane-kwane a shigo an zume gaba gawa da ko gawa ne to addu'a dai za ta kasance bi manzilatul qawsir rahawu kamar misalin kibiya mai taushi kwarai ko san kibiya mai ƙari idan in ka harba ta kai ta tana kai ga can to kibiya wanda ta yake mai mara kauri in ka halba shi bai kai kai gure ba to haka ne irin wannan zuciya da kai kai wadda ba ta iya wakanta Allah sai dai ta wakanci mutane to addu'a ta ba ta da kai duk kibiya wadda ba ta da kari wadda aka kamanta da irin wannan zuciya bayan da sama ya kare juminu kibiya tana hitowa ga zaren kibiya wanda bai da ƙarfi hurujan da ifa hitowa mai rauni mamakon ka ba ya ke tara ya can in ka harba ta yawa da kusa ga ika wayan ma da mani ko don samu wani abu almani wanda ya hana mina da ijabati ga karba addu'a cikin abin da ka hana karba addu'a mina akalin harami kamar ce haram kunga ga cin haram yana hana karba addu'a cin haram yana hana karba addu'a saboda haka duk wanda ka sa Allah ya anshi addu'a ce su ya rage cin amana ya rage cin haram in dan kasuwa ne ya rika kwatanta abin da a halal in ma ba dan kasuwa na ba ko almajiri ko malami ya rika kwatanta halal ko da malami na ya rika kwatanta abin da ahalar ya faɗi gaskiya ya aikata gaskiya amma wanda kai rashin gaskiya abin da ya ka kamowa haram to a cikin abin da ka hana a karba addu'a min akalin haram cin haram na hana a karba addu'a wa zulmi da zalunci zalunci yana hana ansa addu'a ware na zunubi ala kulu da tsatsa ta zunubai ga zukata in zunubi ya yi tsatsa ga zuciya wasila ilgafalati wa shahawati wa lahawati da jibinta rafkana da sha'awa wa hawu da shagala wa ta alaiha da waɗanda abubuwa duk su rinjaye su rinjaye da zuciya yana sa mutum shi a zuwa ya ga ya daɗe bai gane ta ba ya yi ta addu'a ya ta addu'a ya gaya ya daɗe abin nan da ya karɓo bai gane shi ba kama fi almusanadi kama fi musanadin hakim kama wadda an karoto cikin littafin hakim muna hadisi abu horaira, cikin hadisi horaira, huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce wa wallaha ku yi addu'a ga Allah wa antum muqinun bil ijaba cikin zukatan ku kun tabbatar da Allah zai karba ku roƙi Allah amma ku yi yaƙini na gaskiya ku yadda da shi ya ce yana karbawa ku ɗauka da kun roƙe shi yana karbawa ku yadda da shi waje ce yana anzawa shi na ya faɗi ya ce asirgin lakum to ku yarda da shi in kun yi addu'a ku yi addu'a wa antum muqinuna bil ijaba sannan amma ku sani wa alamu ku sani annallaha la yaqbalu du'aan lalle Allah bai an sa addu'a min kalbin gafilin daga zuciya mai rankana lahi mai yawan shagala duk zuciya wadda adda yawan rankana da yawan shagala to Allah bai an sa addu'a shi yasa kuwa ganin manyan malamai idan matsala ta dame su sukan kefe wani wuri su kifanta su yi addu'a saboda kar haɗu da abin da ka shagalta su da addu'a Wani hadisi al-mustadraku yi haini na hakim ya rawaito shi wa huwa fi sunan tirmidhi yana nan cikin sunan tirmidhi وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الألباني في حديث حسن فهذا دواء نافع wannan fa magani na mai da wannan magani na mai amfani muzilu lillahi mai gusar da ciwo ka sani cewa idan za ka yi addu'a na farko kaza mokinin bil ijaba ka yadda da Allah da yace yana ansa ka yadda da shi in ka gaba ansa ba ka dauka laihin ka na ka dauka kai adda laihi shi yasa ba an sha ka shi kada ka ka yadda shi da ya faɗi ka zama mokinin bil ijaba sannan ka kakkabe zuciyarka duka ka gane ta ka wasanci Allah sadaka ka rubuta don shi wa bai karba addu'a ga zuciya raukananna shagalalliya wannan magani na mai umarni mai gusar da ciwo lakin gabalatar kalbi da Allah tutul wato addu'a magani ta addu'a magani ta mai umarni amma dai kana zuciya to tana bata to mutul kuwata tana bata kalbi ne kana addu'a kana rabu kana da zuciyarka an ruwaito cikin abin nan littattafan isra'iliya a coci in za su yi addu'a sai su yawon tsere to wannan littattafai na isra'iliya suka ce a rinse amma ko kai a gaban abin da zai shagaltar da kai ko kawar kanka gare shi don karka kalli abin da ka shagaltar da kai to ko kai a gaban abin da zai shagaltar da kai ya halitta kuran tsaye doka don kai ya shagaltar da kai tun da Allah ya ce annabi ya ce Allah wa alamu anna Allah la kabalu du'a min kalbin gabilin lahin to idan kana addu'a in dai kana kusa ga abinda ka shagaltar da kai to ka yi don ka gare ko ka juya ka bashi baya amma dai ka gusar da shi ta kwan daga zuciyarka daga idanunka sannan ka ci gaba da addu'a na gaba ya ce waka zalika akalul harami hakanin cin haram yabdil quwwatahu yana bata a addu'a cin haram shi ta ku abubuwa sun taho sun yawa ga sunan ba su koke da yawa an kafa sanin wadda ra'ayi da su saboda cin haram za ka ga malami gudan babba amma maroƙi na kwanbe cikin da shari'a ta halitta maroƙi abin da biyu ya samo haramun da roƙon nan tunda shari'a ba ta halitta duk abin da ya samo haram shikin nan ya shaƙe shi da haram riga da jama'a da wando tun na haram fa annan ta jabulo ya za an samu yadda saboda haka dole kuma sai an tsarkake abinci abinda an halatta ina ta maimaita muku duk mun ka kawo ga irin wannan matsala ina maimaita muku abinda an halatta abinda an halatta abinda ya taho maka ta hanyar da Allah ya halitta abinda an haram abinda ya taho maka ta hanyar da Allah ya haramta shi kenan babu ruwan allah da yadda mutum ya samu kuɗi na hanyoyin da ya fi inda ya kai abin nan nashi ya taho maka ta hanyar da allah ya halitta maka halakar shi babu ruwanka da yadda ya kai dai ka bi hanyar da shari'a ta halitta maka wajen neman naka shi ya sa kun ga annabi ya ta an san ya? ya ce kahiran maka su kawo jiziya an dora musu jiziya su sai su yi sata su kawo su sun kai sata shi hanyar halaye a shi wasu sai da alade kuma sai da aladen ga haramun su sai da alade su kawo kuɗi kuma annabi a wasu su kama ɗiyan mutane su sai zuwa kuma ya ce haram na waɗanda abubuwa su kawo mai jiziya ya ansa saboda shi ba ta hanyar haram sun ka tawo mai ba ta hanyar da Allah ya halitta babu ruwan ruwanka in dai ka daidai da hanyar dai da Allah ya ci dai ya halitta hanyar dai da Allah ya halitta ita halitta Wadda gobe ya haramta ko ka sarki malamai na ku ka an so abinda Allah ya haramta ka biyo hanyar da Allah ya haramta ko ga ko ga annabi Allah na ba kai ba sarki malamai shi yasa kun ga da da mai mai abin nan mai roƙo ya tauyin nabi annabi annabi ya bashi ya koma ya roƙai ya bashi ya koma ya roƙai sai annabi ya ce yawa ne ita duniya wani abu na halattacce mai daɗi in an ka baka shi bisa ga daɗi ne sai Allah ya sa albarka ce ran annabi ya bashi ya kawo shi wallahi ba su kuma ko roƙo ko a bawa ba bawan kana ba naka ne eh, saboda haka karka yadda bai hanyar haram Allah ya ƙara mana gudunmawa sai saboda haka ku dibi hanyoyin halatta wayanda Allah ya ce shari'a Allah ta ce halal na to ku nemi arziki ta wannan gini to kun ci halal amma in kun ka bi hanyar da an ka haramta to kun ci haram shi yasa ina ta ƙara maimaita muku wannan na hanyoyin cin haram wato duk wanda ya bi hanyar da shari'a ta haramta na ambaci roƙo don akwai waɗanda shari'a ta ce su roƙa su roƙo gare su halar abinda sun ka roƙo ya halitta gare su don shari'a ta yi musu rangwame ta ce su roƙo akwai wa'anda shari'a ta ce haram na su yi roƙo to in sun ka yi roƙo abin nan da sun ka so ta hanyar roƙo na haramun saboda haka in suna cire ko sun yi addu'a ba an sa shi yasa ku ganin kuna cewa kuna addu'a ba a karba ku ci halin ku bincike hanyoyin halal hanyar da kuna gane mara kyauta ku nisance ta magabatan mu sun yi kasuwanci kuma sun yi siyasa sun yi kasuwanci kuma sun yi siyasa kuma ku yi hanyoyin da sun kaje masu kai kuma ku bi irin su sai ku ci halawar da sun kashe sai Allah ya taimake ku gwargwadon wanda ya kamata Allah ya gafarta mana ya ce walakin gafalatul kalbi an la ya tubdil quwwatahu wa kadhalika akal haram yubdil quwwatahu wa yad'ifu shi haram yana raunana ƙarfin addu'a yana bata karhin addu'a yana raunana ta kama bin sahih muslim kama da yake cikin sahih muslim min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu kan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha tayyibun lalle Allah mai tsarki na la yaqbalu illa tayyiban bai karba ibada sai tsarkakiya wa inna allaha amara almu'minina lalle Allah ya umarci mu'minai bima amara bihi almursalin da abin da ya umarci manzanni mun ga musulmi wato muminai suna da aiki babba abinda Allah ya umarci manzanni da shi ya ce ya umarce ku da ido mun ga akwai aiki faƙala Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kullu min tsaye ba ce ku ci daga abubuwa na halal wa amalu salihan akwai aiki mai kyau saboda babu yadda za a yi mutum ya yi abin nan babu yadda za a yi mutum ya yi aiki mai kyau kuma ya ci haram kwacin haram ba zai yi aiki mai kyau ba babu wani za a yi ka yi aiki mai kyau sai ka ci haram shi yasa gani ganin ibada mutane da yawa sai ku ga ba su yi ibada yanzu wani yana yin zanen sun sadda mun ka zanna wurin ga har kamar yanzu yana ba da hira da take ita ba ibada ta kai amma in ya shiga cikin masallaci sai iya nafila da ta wuce raka abu da ya yi kawar sai ka ga ya zaune ya gaji ibada sai kashi ci haɓa eh gaba dai wani bai taɓa nafila ba ciki ya sha ke da idan mutum ya ce halal yanzu in kana ce halal in ka kabar ta sallah wani irin daɗi kaka ji da ka taho yi da ka in bai hatira ba sai ka yi hamsin inda akwai lokaci haɗi kaka ji cikin ranka kamar kakka bari amma in haranta cika cikin mutum domin tsawa yake maliman bai ce Allah ba kawai shi ya duka ba zai ga duk an daɗe la haika ba nan ga na yi ka koyo da mu da ya ci cin haram haka nan na tafi saboda haka wanda duka sun yi ibada da kyau to ya ci halal inni bi ma ta'maluna alimun ni masani nake da abin da kuke yi wa kala kuma Allah ya ce ya ayu alladina amanu ya kuwa wanda suka yi imani kulumin da ya ba ta mara zakana ku ku ci daga halal cikin wanda muka azurta ku abubuwan da muka halatta azurta ku to ku ci halal ثم ذكر الرجل sannan ya ambaci wani mutum wato shi ya hadisin kenan sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yidilu sawara yana tsawai tafiya annabi ya ce salatu da ce musta jabatu addu'a uku karbatina wa da'awa ta tabi da addu'a mata duk wanda an mata yana bisa hanya zai na wani gari in yi addu'a Allah na an sa inda ya cika sharuɗa to ga wan ganan yufi da kabara ya ta tsaye kun ga ya cika sharadi guda da annabi ya faɗi a sha'aka gashi ne ya dunkule a gabara kawahu ne sun yi kuma annabi ya ce rubba a sha'aka a gabara lau a kasama anallahi labarai da yawa wanda yake kai ne ya dunkule gashi ne ya kawo wani sun kura lau aka sama Allah inda ya yi ma Allah rantsuwa la rahu wallahi da ya kubata da shi bai bari ya kaba in ya ce in an jima za a yi ruwan sama wallahi sai an ce in jima ba Allah girma ne ya kai hakan saboda gashi a sha'afar gashi a gaba kun ga sharadi na biyu kenan da ya cika sannan yana cewa ya rabbi ya rabbi a cikin hadisi ya ce akwai mala'ika da aka wakilta ga wanda ke cewa ya rabbi in yake yasa uku sai ce rabbi ya huskanto gare ka ni ka tafi to gashi nan abin nan yana ya mutu ya dai ila sama na farko ya mika hannuwa ne zuwa sama hadisi ya inganta in ji albani kamar da muka karanta shi da ku kuma za mu sake karanta shi da ku yace Eh, Allah yana mai kunya na yana jin kunya idan mutum ya miƙe hannuwa ne sama yana ya daga hannuwa ne haka to an ya rudda wa masu ya maishe su Allah bai azama mai kunya cikin bukata sai ba Allah na jin kunya haka kun ga ya cika wanga sharadi na uku yana ya rabbi sharadi na hudu kenan to amma sharuɗan ga da ya cika ya cika sharuɗan addu'a to amma ha ga mawani sun abubuwan da kana an sa addu'a ya cika sharuɗan da ka sa a hanshi addu'a amma abubuwan da ka hana a hanshi addu'a ga su sun biyo wa madamu harama abinci ne harama hanyoyin da ya kabi wajen neman abinci shari'a wace ta wa masharabu wa harama abin sha ne harama wa malbasu wa harama abin da ya sa na sutura ke harama wa buliya harama an ciyar da shi wato da haramun ko kuma ya yi guzuri da haramu. annabi ya ce fa annabi su jabu da zale. shi wanga ya za a yi an mai addu'a fa annabi su jabu da zale. ya ka za a yi an shi addu'a wanga kun gani ya cika sharuɗan a karbe addu'a amma ga abubuwan da ka hana an sa addu'a ya kuma ya cika su don haka wanda ka son Allah ya shi addu'a sai to dole ne ya rika kwatantawa ga neman abinci ba wai komi ta abinci na komi abinci na mm, biɗi halatta abinda duk ka gane ta hanyar da ya kullo maka ba ta hanyar halatta ba kaka shi kauce mai ko ka kauce ma haram wanda wanda ka ce haram ya ce abinci ko kai da ka ce halal haka nan za ka ci ba wai don ka ce halaka ka da wai a ce kamar da jahilai ka cewa wai in ka ce halal ko ruwa ba ka sha wannan magana banza ta jahilai kai Allah bai cewa a yi abu kuma ya kan bai yiwa Allah duk abin da ka ji ya ce yi yana yiwa ko mina na inda shi ya ce a yi shi yana yiwa ko duk abin da ya faɗi gaskiya babu abin da a karya da yau ku dibe mu ku dibi kasuwanci a kai garin ga ga yana ana sai yi kasuwanci amma ku dibi yadda ake yi yaudara ko wace iri ko mutum da gangan ya kai ba wa bai da gangan aka yaudara a haɗa mai kyau da mara kyau a dibi na kwarai a rage a yi ƙarya wajen saisuwa da abubuwan da suka yi kama da irin waɗannan abubuwa da yi waɗannan abubuwa kuma kuma do an sani shi ka kuka zama na abubuwa suna ta abin na faruwa a cikin mutane koye da bayyane saboda haka dole sai an ɗayan rika kulawa a kwatanta cin haram bai sa a samu kuɗi ba sai hanyar haram bai sa mutum ya samu kuɗi ba kamar wadda bai hanyar halar bai hana a samu kuɗi ba komi lokaci gare kuma abin na Allah ne ke kaddara shi in ya kaddara ka mai kuɗi za ka yi kuɗi za hanya mai kyau in ya kaddara ka baka kuɗi ko te ko yankan mutane ka kai kana sai suwa baka kuɗi ne aka so kasuwancin kwarina ba ku rabu da shi kasuwancin yahudawa kasuwanci wanda an na kwarai ana ce riba ana haruwa ana ce riba ana haruwa radda an ka ce riba a raba riba radda an kawai da a raba hasa wayannan kasuwanci da kuka ne yahudawa da su ku yi kasuwancin kwarai da mutum ya gama dukiya ta da muguwa dukiya shi kenan sai ka tana ta yin baya duk yaron da ya sake irin wannan muguwa sana'o'in da aka yi ta hanyar wayoyi to zai kada kai ne cikin haɗari duk mutum da ta kada kan cikin irin waɗannan da sai ta haɗa da mijin don sai ta ta ɗauki mai kaya saboda hasara za ta sai kullum ya ajiye a jiwu sai ta lalaba duk kudin da yammanci bai ba ta ba ta ba ta ba shi su wai kasuwanci na halar wanda shari'a ta halitta mu Allah ya kara mana gudunmawa ce da taimako ne wa shara salawatullahi wa salamu alaihi manzo Allah ya ishara ya zar hadisi a cikin wannan hadisi ila adadu da zuwa ga laduma addu'a wa ila al'atubabi zuwa ga dalilai Allah ji ta ka tafi ijabatu da ka hukunta Allah ya ashe addu'a wa ila ma yamna da kuma ya yi shara ga dalilai kuma inda ka hanawa min ijabatu wa inda ka hana Allah ya ashe addu'a wal hadisi bi dalalata azima hadisin nan ciki ne akwai ishara mai girma akwai dalala mai girma wa isharatun nazi'a da ishara mai amfani biya da babu da wannan babi ta ya ci bayan ha na hikan bayanin ta zai zo daga baya insha Allah da a sama yake da wasu na wasu fati ka lola Allah ka so ya mana ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka kara mana ibadarka ka kara mana ikhlasi Allah ka warkar da mu daga shiruta ko wace Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana imani da lahiya da lahiya ka zaunar da garin nan namu lahiya ka zaunar da ƙauyuka ne lahiya zaunar da jihar nan ta malahiya ka zaunar da kasar nan ta malahiya sa mai karshe mai kyau ka shirya mana ɗaya mu Allah ka ciyar da mu halal ka shayar da mu halal ka ta mu halal ka azuta mu halal da zai da yanka da tsohon da maɗaukaka kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah Thank you. da kudin da aka kudi ana samun riba sai a raba sai an samu asara ana raba ina an je an ka samu asara masu aikin so da riba da ba samun riba kowa ba a koda eh, kowa ba a koda sai raka an ka samu riba ba kamar yanzu ne ya ba da kuɗi dubu da biyu an kai a a ka raba kuma ya karfi da da sai kayan da biyu sai da shi yanzu kowa bai da kuɗi za a ci gaba da yi to an ka dawo sai an mai da dubu da kuɗin sun koma wani sannan shi ne an ka samu yi sana a

samu ni ba ba ba ka sai samu a wannan ya a b'a Thank you. ya ma kwanta wa riba Allah na da Allah ta rasu da wani Allah ba. na Allah ba su kariya ba ita kana ce dan ba su kariya ba Allah ba su kari eh, wani harka Allah ba ta kare ba a ce idan ba ta kare ba Allah ba ba ta kare ba. Ta yi mai wa Allah